Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bidiyon mu na yau zamu nuna yadda ake yanka straight skirt, wato pencil kenan mai tsaga a baya wanda ake masa tattara. Amma kafin mu fara idan wannan shine shigon ka wannan channel na farko, ka danna mana liking, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa ta yadda za a sanar da kai sabon bidiyon mu da zarar mun dora. Kai tsaye ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon namu domin ganin yadda ake yankawa. wannan ita ce a tamfar da zan yi amfani da ita tsayin siket ɗin inci 42 ne saboda haka zan saka 44 wato 42 ne zan mai da shi 44 kenan saboda haka ninki bi ne wannan iya gaban ne zan fara fitarwa sannan daga baya sai na samar da bayan mai tattara bugun siket ɗin inci 30 ne saboda haka 30 in ka raba shi gida 4 zai baka 7 da rabi saboda haka bakwai da rabi shi za mu saka a yadda yake a ninken nan inci bakwai da rabi saboda haka za mu ƙara inci biyu shine zai ba mu tara da rabi wato 9 and half kenan sai mai alama kamar haka sai ka auna inci tara daga nan kenan sai ka ja layi kamar yadda ake gani kamar yadda zan yanzu inci tara sai ka ƙara auna wata inci taran kenan sai ka kara jan layi kamar yadda ake gani wato yanzu hips ɗin skirt ɗin zamu auna hip ɗin skirt ɗin 38 ne wato inci 38 idan ka raba shi gida hudu zai baka tara da rabi saboda haka tara da rabi za mu wato inci biyu zai bamu mu sha ɗaya da rabi kenan saboda haka setting inci goma sha ɗaya da rabin shi ne nan kamar yadda ake gani za mu ja shi mai sama da shi gurin ƙugun skirt ɗin kenan saboda haka nan kuma nan za mu sa kamar inci goma da rabi kenan shi ma sai mu ja shi sama sai ya haɗe da gurin hips ɗin nan kamar yadda ake gani mun samar da hips ɗin wato skirt ɗin sannan za mu ƙara rage inci ɗaya kamar haka zai zama kamar mun cire inci biyu kenan daga nan saboda haka za mu ja shi straight kamar yadda ake gani ya dire ya yi ƙasa sai musa sa almakashi mu yanke kamar yadda ah, na yi magana a baya cewar wannan iya gaban skirt ɗin ne shi na ninka shi ninki biyu na fitar da shi saboda haka bayan na fitar da shi zan yanko wanda zan yi wato bayan siket din da shi shine wanda zan samar da wato gurin tattara na bayan skirt din kenan kamar yadda za a gani nan gaba ga shi kamar yadda ake gani na yanke shi saboda haka ga yanayin yadda yake wannan shine gaban siket din kenan sai kuma bayan siket din da zan nemo yanzu na yi maganin cewa tsayin suke ɗin inci 42 ne saboda haka na saka inci 44 kenan wannan shine zai zama wato bayan siket ɗin a ninkekenin kibi biyu faɗinsa inci 23 ko 22 saboda haka inci 23 na saka saboda na son tattarar ta yawa yadda ake da bukata saboda haka inci uku a ninke kenan ninki biyu saboda haka zan ɗauko wannan kamar yadda ake gani bayan a gabar siket ɗin da na fara yankawa a farko kenan shi zan ɗauko gashi na ɗora shi a kai saboda haka abinda zan yi zan bi shatin wajen hips nan zan yanke shi idan na yanke shi sai kuma na koma can inda nake so ya zo a bayan sai na samar da gurin tattara kamar yadda za ku gani idan kuna biya da mu to gashi na cire wato gurin hips din kenan na wato gaban ah, bayan skirt din kenan saboda haka zan dawo kuma na ja irin line da na ja na wato bayan a gaban siket ɗin kenan gashi na jajja layi kamar yadda ake gani nan gurin zan auna kamar inci biyar saboda ina so tattara ta yi ƙasa ne saboda haka idan baka so tattara ta yi ƙasa kana son ta irin daga gwiwa haka za ta fara to za ka bar shi ne daga kan wannan layi na biyun da na zana daga nan za ka samar da gurin tattaranka ni kuma tattara da zan yi ina so za ta ɗan yi ƙasa ne to shi sa zan ƙara kamar inci biyar sannan sai na samar da gurin abin nan ɗin kenan ya gashi nan kamar inci biyar ko shida haka saboda haka sai kuma gurin zip allowance zan samar da kamar inci biyu haka wanda shine zan bar gurin zip allowance kamar yadda ake gani saboda haka idan normal kana so tattara ta fara daga gwiwa ne to daga kan wannan layi na biyun daga nan ɗan ƙasan shi kaɗan daga nan za ka samar da wato gurin tattaranka wato daga kan layin nan kenan to amma ni ina so tattara ta yi ƙasa shi sa na ƙara kamar inci shida haka kamar yadda ake gani zan yi kwana zan dawo kuma na yanka shaka sannan sai na koma na yi kwana sai na fita saboda haka na samar da gurin tattara na kuma samar da gurin zip allowance kenan kamar yadda ake gani nan shine bayan siket din gurin zip allowance nan kuma shine gurin tattara mu saboda haka nan zai ishe ka kai duk tattarar da za ka yi akalla tazararsa ko faɗinsa ya kai kimanin inci goma a yadda za ku gani a haka saboda haka wannan shine bayan siket din kamar yadda ake gani za ka yi masa food landing in ka masa landing sannan sai ka zo sai ka haɗe shi ka saka masa zif daga nan ƙasa kuma gurin da ake yin tattara sai ka zo sai kai masa tattara da za ka yi saboda haka na yi maganan cewar idan misali eh, tattara kana son ta daga gwiwatu daga gwiwan wajen wato layi biyun nan da na zana daga na biyun daga nan za ka samar da kwanar da za ka yi wurin tattara saboda haka ni ina so za ta ɗanyi ƙasa shine bayanin da na na ce na ƙara kamar inci shida haka sannan sai na kwana na samar da wato tattarar saboda haka wannan shine bayan suke din nan gurin shine za ka yi masa tattara bayan ka yi masa landin kenan za ka tattare shi har zuwa ƙarshe idan kuna biye da mu sha Allah za mu bidiyon yadda ake ɗinkawa mun gode sosai sai mun haɗa wani bidiyon